muna kan aya ta hudu zuwa bakwai ko insha Allah kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wani yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce tambaya ta malam ina da kuɗi ba su kai nisabin zakka ba shin malam in na kasa kudin kashi arba'in na ba da wato kashi daya a matsayin zakka ko sadakar yayi saboda in samu kwanciyar hankali ta yi maganganu guda biyu waɗanda ba za a iya yarda da su ba na farko kace kudin ba su kai lissabi ba shi ko allah lissabi ya dora wanda kuma kudinsa ba su kai lissabi ba me ya saka shi tashin hankali tashin hankalinka ya tashi ko dai ka fito ka gaya bane gaskiya to na yawa ka fito ka faɗi gaskiya mai ake ciki amma yanzu da yawa anan akwai waɗanda ba su mallaki lissafi ba wani za ka same shi da dubu ɗari wani dubu ɗari biyu kawai shi kenan sai a kasa arba'in a ba da kashi ɗaya don hankali ya kwanta in dai ta mallaki kudi na zarka kawai ka raba kashi 40 ka dauki daya ka baya sauran kashi talatin da na ka ban ga wani abin tashin hankali a cikin ba wanda kuma ya san ka rubuta tambayar nan balle ko gani ta mallaki nisabi ko ba ka ba yawa saboda haka kawai in ka sun kai nisabi suka shekara a hannunka to shi ne ake cire musu zakka amma babu wani abuwar cewa yanzu ba su kai nisabi ba bari ka kasa arba'in ka baya saboda hankalinka ya kwanta to hankalinka ya tashi da akan me akan ya kai nisabi ba ka fitar ba ina jin anan da ya hankali zai tashi amma in ba anan ba ban ga inda hankalinka zai tashi ko dai ba mu fahimce ka ba watakila mu fahimce ka ba mai yiwa amma misali shi ake cire mazaka babu malamin da zai ce maka kawai a kudinka bai kai nisabi ba kuma ka tafa arba'in ka cire kashi daya kuma a ce maka a matsayin zakka a sai dai a matsayin insani amma ba a matsayin zakka ba idan za ka cire ka ba wa mutane insani to wannan kuma kaga ko naira goma ce in ka cire naira biyu eh, in sadi ne amma ba zarka ba to shi kuma ya ce a matsayin zarka amma ya sa ko sadaka a'a ko sadakar ya yi saboda in samu kwanciyar hankali babu wata magana mai abin nan kawai in nisabin ka ya kai nisabin da ka sa arba'in ka cire kudinka ba su kai nisabin da ba ba ka da wani tashin hankali sai ka ga dama ka yi ihsani na fata dai an fahimta in ba ka ga dama ba ka rike kudin ka shi kenan Allah ba zai ce ka yi laifi ba inda za a ci dunkun nan akwai mai dubu ɗari wata kila amma bai bai fitar da zakka ba to me tashin hankalinsa a ciki babu in ya ga dama ya cire wani abu ya yi ne in ya ga dama kuma ya ki wannan nasa ne ka Allah ya sa da mun fahimce ka yake tambaya ta ta biyu malam ni ne na je hira gudun budurwata bayan na dawo na kwanta sai na mafarki to malam na shiga cikin masu ƙetare iyaka ko ina cikin na halittu to waɗanda da yana nema ya matsa ma kansa kwarai da gaske tambayarsa ta farko ma ba ta da kai sannan tambayarsa ta biyu ma ba ta da kai mafarkin mai kai mu ba mu sani ba sannan kuma me ya kai ka ga cewa ka da iyaka akwai mutanen da a gaban kotu su suke ɗaure kansu saboda alkali zai samu gurin kama ka da yawa yanzu idan kai maganar ƙetare iyaka sai mu tambaye ka mai ƙetare iyaka kuma ta yaya ake samun ƙetare iyaka sai kai bayani kila ba a yi sa ba a cikin bayanan da kamo kanka da kanka amma kawai don kaje wajen mudurar da kayi hira da ita shi kenan sai ka zo sai mafarki kuma har ka sa kanka cikin masu ƙetare iyaka ko kuma abin da ka je ka yi halal ne me na waɗannan tambayoyi na ban ji ba a yanzu kai da kake magana kai za ka masa fassara ko shi zai ko dai lauya ne kai lauyansa dole ne a samu magana daga wajen shi aiko mafarkin mai kai allah ya gata malam kaga da ce mana kai mani ya fito maka to mun san sai mafarkin saduwa ne amma mafarki kawai shi kenan sai ka shiga cikin 'yan ta'adda ko kuma ka shiga cikin 'yan halal ba ka bayyana nau'in mafarkin ba zai yake rubutu insha Allah daga ƙarshe ya ce addu'a Allah ta'ala ya azurta ni da gida muhalli da duk wadda ba su da shi to kaga wannan magana ta yi kayi wannan magana tana ta yi kai kuma mun san akan me za mu gina sai mu roƙa maka Allah mu ce Allah ya baka gida amma kana magana wanda ba ta da kana da buƙatar bayani kuma ka ƙi bayani ka je wajen budurwa ka yi hira da ka dawo ka kwanta kuma sai kai mafarkin ka aure ta kuna saduwa mani ya fito maka kaga mun san inda zamu kama kuma sai ka tambaye mu hukuncin mafarkin ta'addanci ne ko halal ne a yi eh mana don ya yi magana ya ce yana cikin masu ƙetare iyaka ne ko baya ce ko ba gane magana su a kan wannan za a yi za a yi menene hukunci kama yanzu maganar aibata babu abin da muke so mu fitar ba yace tambaya ta malam ya halatta wannan kenan ya halatta mutum matafiyi ya bi mai zaman gida wato sallar azhar in sun yi raka'a biyu sai ya yi sallama a matsayin ya yi azhar sai ya sake bin su sauran raka'a biyu a matsayin ya yi la'akar to kaji ma mutane dariya suke maka mutane ba dariya suke saboda ba a yin haka ba a yin haka na farko dai tukuna abinda malamai suka tafi a kan su shi ne idan mai yin kasaro ya bi mai cika sallah to ya yi makuruhi ne sa kuma ya fi ƙarfi sannan kuma inda ya kabbara da liman ya bi shi to dole sai liman ya yi sallama zai fita daga sallar shi ma amma babu yadda za a yi kana salla da liman bai yi sallama ba kai kai sallama ka fita daga sallar kuma ka sake ɗauro wata ka bi shi a asali ma fatawar wasu malaman cewa suka yi duka sallolin guda biyu babu su sai ka sake su domin waccar abin da ya sa ta baki, ta baki ne saboda kayi wa liman ta waye ka masa sallama kuma duk wanda ya riga liman sallama a sallah a gurare biyu ba da sallah da niyyar kabbarar harama ka riga shi da niyyar sallama kuma ka riga shi nan ma ba ka da sallah da sabe kenan duka salloli guda biyu a wajen wasu malaman suka ce sai ka sake su amma bisa halatti ya halatta matafiyi ya yi koyi da mai mazauni amma akwai karhanci a ciki an gani suka ce idan ya koyi kuwa a matsayinsa na matafiyi ko an yukim talata ma'an jima ya lazimce shi ya cika sallar tare da wato tare da limam ba dama ya yanke an gani to sai magana ta biyu wanda wasu suke kallon cewa mutum ya hada salloli guda biyu a bayan liman guda daya ya sallame ya jona kuma ya sake salla, suka ce wannan la ya ku sallolin duk ba su inganta ba an gane amma ya halatta na uku kenan ya halatta ka yi sallar. ta azhar da jam'i Ba gani kana matafiya ku cika sallar tare da liman sannan ya sallame sai ka tashi kuma ka yi ikama kai la'akar wannan kuma ya halatta amma niyya sallah biyu a cikin ɗaya <laughs> wannan <laughs> ba abin nan ba suka ce za ka iya yin sallar la'asar kuma kai kare na fata an fahimta sai suka ce na hudu idan matafi ya bi wadda yake mai bin a mai cika sallah mazauni kenan to abin da ya zama wajibi a kan ya yi malima mai sabiyayya ta kowane hali ba shi da daman da zai yanke sallah zai dora an gane saboda haka suka ce bina'an akan wannan ya zama wajibi ya rama duk salloli guda biyu wannan ita ce fatawar malamai ta lajina wadda suka yi cewa ba a yin wannan abu amma watakila ka samu wani ya gaya maka mai yiwa wanda kuma kawai inda yanzu a gindin teburin mai shayi ma ana samun masu fatawa yi mutum yana shan shayi yana karya biredi da hannun hagu yana ci da hannun dama yana sha da hannun hagu yana kuma fatawa a gindin mai teburi duk ana samun shirin wannan ko yawa wannan bai yi abin nan ba bai yi ba saboda ka dole ya zamanto cewa idan ka bi mazauni to za ku cika sallah tare da shi tare da karhanci karhancinka ya fi karfi akan idan da shi ne zai bi ka kai ka wuce ka yi ƙasarunka biyu ka sallame ya tashi ya ci kona amma kai idan ka bi shi dole ya lizumce ka sai ka cika sallah shi yasa karhancin ka yafi karfi ya Allah zai maka saukin raka'a biyu kuma ka ce sai ka cika abin da ya ga maka wajibin sai ka cika don ka shiga kurkukun liman ba yadda za ka liman in bai sallame ba za ka fita a cikin sallah tun da kai mai bi ne na'am tambaya ku ta biyu yace malam mutum zai iya sawa yarsa suna taima, saima taima in baka iya ka'idar rubutu ba ni na fi ta iyawa domin sai ka karanta da taima, ai ka karanta da ta'ima, a to amma ba haka kuma ake rubutun sa'ima ba a ka'idar rubutun boko ba haka yake saboda haka dole taima ce taima. na babu koma din wannan shi yasa muka ci gyaran sa a rubutun yawa kuma ka san da makin nake a matsayin malamin makaranta dole zan rage makin dole ne <laughs> eh, to abinda za mu fara tambayar sa shi tukuna da ya rubuta a cikin larabci akwai harufa guda uku wanda dai suke kama da ɗaya amma aboko boko dunnar kasu ake su shiga ɗaya misali akwai harafin sad akwai harafin sinun akwai harafin sa to wannan sai ma ɗin da wani harafi ake rubuta shi duk wanda ka ɗauka yana da ma'anarsa da nan kafin mu zo mu ce maka ya halatta kasa don larabci ba hausa ba ne yana da fasaha kwarai da gaske gani gane suka ce idan ka rubuta da cha ne ca shi ne taima an gane wato idan ka rubuta shi da wannan ai ka rubuta shi da eh ka rubuta shi da da da da da da da da sinu misali to yana da ma'anar sumu akwai sima akwai taima ko fi mahum fi wujuhihim idan ka rubuta shi da sa'ad yana da ma'anan wato mumtani to mumtani din ma kana bukatar sai mun fassara maka shi ko idan ka rubuta shi kuma bai sa kina da cha yana nufin al-mughanni kaga kenan wancan yana nufin sumu daukaka wannan yana nufin hananne wannan kuma yana nufin waƙeƙe to ba musan da wanne kake so a fassara sunan ba da wani harafi ka rubuta tambaya muke domin yanzu so yake in an ce ya halatta sai je ya saka ko kuma ya sa yanzu yana son ya sani kasan mutane suna da wannan kasar sabar sai ya gaba duk abin da zai yi sai na dama ta zo watakila ta wannan suna ya kamata mu rubuta wa malam musamman a nan ka kama kara kuma a rubuta an gane saboda haka da wanne harafin kai amfani tun da wannan sunan na larabci ne da sinun idan da sinun ne to zai iya ɗaukan ma'ana biyu yana ɗaukan alama yana nufin ɗaukaka to in ka samu yarka alama to alamar mai kuma ka sa mata ɗaukaka a kan me don fir'auna ma an ce maɗaukaki ne a kan me kake son ɗaukaka dole ne shi yasa ina jin ko kwanan baya na yi karatu a zai ka daina jin kawai ana karanto sunaye a cikin hadisai kawai ka ɗauka ka je ka saka mu ina jin na faɗa ana idan da swap ne kuma yana nufin mumtani'an mutumin da yake hananne to hananne akan me hananne akan ilimi hananne akan daukaka ko hananne akan me akan me ka saka masa sunan hananne kuma ka san suna kamar addu'a ne kullum sunan ka kake idan kuwa bai sa ne to shine mughanni mawaki mai rera waka ana rawa shi ake kira da wannan sunan Ka ga ba za mu iya sanin da wanne ne kake abin nan ba shi yasa kuna garajen daukan suna kawai ku saka a shekara uku ko hudu ko ma fiye da haka wani ya saka ma esta eh, suna bayan kusan wata guda sai zai na tambayar me ma'anar sunan to mu ba musamman ya saka ma yar sunan ba yana mun dauka yana neman ma'anar sunan ne kawai shi kuma sunan ma'anarsa shi ne yarinyar da ta yi zina Alƙali ya tabbatar da shaidu ya yanke mata hukunci na rajamu tana jiran lokaci a yanke mata ita ake kira da wannan suna to ai karambaninku ne yake jawo muku wani abu na ba ku labari a nan manzala saɓani ya samu da ƙurai shawa suka warware alkawari suka yi masa ba daɗi daga baya suka fahimci kuskuren su a zo a yi sulhu suka nemi sulhu manzo Allah ya ce to a yi sulhu su turo wakilansu suka turo wakilansu ciyaman na wakilan kwamitin ciyaman nasu da ya zo ga manzo Allah manzo Allah ya tambaye shi ya ce kai me sunanka ya ce suna na sahal manzo Allah ya ce alhamdulillah matsalar ba za ta zama da sauki saboda sunanka sauki ka ji yadda suna yake da tasiri ma to akwai wani shi kuma yana nan rigima ake ta yi a gidan kullum da 'ya'yansa da matan ba a zaman lafiya kwana ɗaya biyu sai a yi ta faɗa a ta rigima shi ma rikicinsa sai zo wajen manzo Allah aka ce kai mai sunanka da ya faɗi sunansa sai aka samu sunansa matsala matsala ce ka canja sunan saboda shi da zai ba ka sauki yanzu wallahi da sunayensu ne yake bin su da bala'i saboda da haka aka kira su shi yasa yana daga cikin haƙƙin ɗanka ka sa masa suna mai kyau ka bincika ka gane wani suna ya kamata ka sa masa domin suna sunansa fata fata kuma addu'a ce ku daina garaje kawai Allah ya baka jinjiri san ne ko jinjiri kawai sai ka ɗauke ta ga ɗora a facebook wai a taya ka murna wani baki zai maka in ba baka sani ba garin mu gaya maka kana ganin kamar gwanin ta wani zai ce wannan yaron haka to shi kenan kambun baka ya samu wala daga nan ba sa abu yaran kun dinga tafiya asibiti ba a gane mai yake damu su kuma kai ka jawo shi sa ko neman aure za ka yi manzo Allah ce ka koye a daina daukan hoton yarinyar da kake nema kana ta dorawa facebook wannan fa ita ce gwanar kana wa kai kana ganin kamar gwaninta kake ba gwaninta kake ba wallahi kana ma ganin kanka ne kana jawo ma kanka matsala wannan addinin ne ko ba kwa so shi zai rufa muku asiri ko ba kwa san ka wallahi amma wasu da yawa ba sa son bin maganar addini kawai shi kenan shi dai ka bar shi ya ɗan yi karatunsu na abin da shi kenan yana ah, yake addu'a ina neman addu'a yaya ta ko ɗaya ‘ya'yana ne ko ta yake so kai ta ta haɗu da rashin lafiya allah karki na ok ta da rashin lafiya na makarai suna so su hana ta zaman aure yaro na bai da lafiya kawon shekara uku ne ina gani kawon shekaru dai allah ya shirye yaro allah ya shirye yaro ne to Allah ubangiji ya ba su lafiya lalle akwai jarrabawa a ciki Allah ubangiji ya ba su lafiya to ina jin tambayar ba ta mutum ɗaya ne daban-daban ne haɗa su kawai aka to Allah ubangiji ya ya ba su lafiya la warkar la raba su da sharri masarai na za mu ci gaba da inda muka tsaya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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون مجد تبارك وتعالى يتي والذين هم لفروجهم حافظون waɗanda su ne ga farjojinsu wato suke kiyayewa illa ala azwajihim sai dai ga mazajensu matansu ta sai ga matansu hau ma malakar aimanuhun ko kuma abinda hannunsu wato ya mallaka wa hun gairu malumin su ba ababen zargi ba ne cikin wannan bangiji ya ce famani buta wanda biya mi wara a zalika bayan haka ula'ika humul azu waɗannan su ne masu ƙetare iyaka mun ambata jiya abubuwan da suke zamantowa kariya wato ga ɗan adam don kada ya afka cikin waɗancan munanan abubuwa na zinace-zinace mun zo kuma kan cewa akwai sabuba da suke kusanta dan adam ya rinka yin zina ko ya kasa tsare farjinsa wasu sabubba ne da suke saka dan adam sai ya tsinci kansa cikin masu yin zina ko kuma ya kasa tsare farjin shi sababi na farko in ji malamai suka ce ƙillatuddin wato idan ɗan adam yana wasa da addini yana wasa da sallah bai damu da yin ta cikin jam'i ba bai damu da yin ta a cikin jama'a ba bai damu da kiyaye mata lokaci ba bai damu da zuwa da ita da rukunanta da sunnorinta da mustahabbanta ba bai damu da kula da ita ba kawai sallah yake ko oho wannan yana da karancin addini to wanda kuma ya samu kansa da irin waɗannan sifofi da muka ambata to duk wani abu na shekan zai iya wasa da imanin zai iya kuma wasa da addini saboda bai riƙe addinin akan yadda ya kamata ba don haka dole sai ya zamanto cewa duk sha'awar da ta gifta zai zama ɗaya daga cikinsu sannan kuma zai zamanto ba damuwarsa ba ne ya tsaya ya gyara waɗannan abubuwa so ƙarancin addini yana iya saka ɗan adam ya kusanci zina amma da ya riƙe addini da sallah yadda ya kamata to da ita kaɗai kanta magani ce na wato na waɗannan alfasha abu na biyu da suka ce yana kusanta ɗan adam zuwa ga aikata aikin zina ya kasa tsare farjinsa shine zihabul wara wato abinda ake kira tafiyar kyankyeni ko tsantseni wato sai ya zamanto kazami ne ba shi da kyama domin mazinaci bai da kyama da yana da kyama zai kyamaci zina saboda ka ɗauki jininka ka saka a mahaifar da baka dace ba kuma a kanke faɗa ka samar wa al'umma bala'i kai ƙazami ne kuma baka tsarkake al'umma ba domin ka jawo mata datti a cikinta saboda zinar da kake aikatawa wannan ya sa ma wasu suke kiran da mazinaci da alfabet wato ƙazami mara kyama komai da ka sani na ƙabanta yana iya ci yana iya ɗauka ya amfani da shi don haka kasan da kirarin da ake ma eh, masu neman mata shi ne wai kare ya ɗauko mushe shi mazinacin namijin kare ne ita kuma wacce aka ɗauko za a yi da ita mushe to duk wanda kaga kuma yana sa wuka yana yankan mushe yana ci to ai kazanta sa ta kai iyaka ba da larura ba da komai ba balle babu wata larura da za ta sa kuma zina kam a ce larura ce a yunwa dai ana iya cewa ka ci mushe ko amma nan ma ai da kyama nan ma da kyama duk wanda za ka ba shi mushe to saboda yunwa to zai ci ne amma akan kyama ba akan yana jin zuciyarsa daidai normal kamar yadda ya samu halar a'a mu to idan ka samu zihabul wara shine tafiyar kyama ma'ana baka da tsantseni baka da kyamar haram za ka yi mubashara ka yi amfani da ita wannan harafin lallai za ka iya afkawa cikin zina saboda karancin kyamarka na uku suka ce fasadul muru'a shine dan adam yana da mutunci da kima da haka Allah ya halitta shi walaƙad karramna bani adam Allah ce mun girmama ɗan adam kuma har Allah rantsuwa yi na girmama ɗan adam wata ake khalaqna al insana fi ahsani taqwim na halitta ɗan adam a cikin mafi kyawun tsayuwa a wasu ayoyi ma ubangiji ya ce saboda darajarsa na hore masa abin da ke sama da ƙasa wa sassara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu na hore muku shi a wani gurin yana tambayar ɗan adam yana cewa shin kai ɗan adam ba ka gani na halitta maka dabbobi ba na ni'ima da waɗanda kake hawa da waɗanda kake ci da waɗanda suke ɗauka maka kaya sai zaman tawahum la mutane su suka mallaki waɗannan dabbobin kamar ba ni na yi su ba saboda karrama ka in ba girma maka da ne da kwarjini da na baka ba ai baka yi saka ɗauko raƙumi ka ce za ka hushe ba ka san ya fi ƙarfin ka amma saboda karamci da girma da na maka da mutunci na ma wannan to muka mutunta ka a cikin mutunci to sai ga shi ka ɗauko halin da dabbar da muka mallaka maka ba ka yi wani ma ba wani zinan kaɗai ba lubu yake abinda ko ƙwari ba sa yi duk abinda ƙwaro yake yi sai dai ya bi ta matar ƙwaro haka ne biyar da dabbobin nan ake da su da wuya kaga cewa jaki ya zo yana bin jaki sai dai ya bi jaka to duk jakancin jaki ya iya gane wannan mace ce amma kai ka kasa gane namiji da namiji wai kana auren namiji babu babu mene babu muru ko yanzu a wannan bangaren ai ka kasa dabba kusan za a ce in dai a wannan bangaren ne gara jaki da kai don jaki yana zaben matarsa amma kai dan adam kake bibiya namiji dan uwanka kuma abin da zai baka takaici wai har aka samu wasu wai suna wakiltar mutane a majalisa wai suna kawo wannan motion kaga ai ina jin baka san wanda ka tura ba ko kai batan kai ko ba gaba don wani da a tura shi majalisa gara a tura shi gidan kurkuku ko zai hankali Allah amma kuma yana can ya kifa hula kuma yana zaune amma duk abin da ake na dabbanci yake shi ba hankali ma yake da shi ba suna nan kuma a kare da yawa irinsu suna nan to fasadul muru'a ba tuntuwar mutunci sai mutum ya batar da mutuncinsa ya zubar da kimarsa da darajarsa sannan yake iya yin tsiraici kuma ya yi zina amma kana da mutunci da kima da girma da kamun kai ba zai iya yi wa ka yi tsiraici a gaban wata mata da sunan za ka yi zina ba sai dai in baka da kima saboda ka muru'ar ka ce mutuncinka ne ya gama zubewa gaba daya sai ka zamanto mazinaci kuma mazinaci sai ta ganin kamar yanzu dan an faɗi wannan magana sai ta ganin wai ai in ya gama ma ya fito mutane suna girmama shi ko a to girman dama na dan adam kake nema ko girma a wajen Allah ai mutuncin ka ne zube a wajen Allah ka shiga harkar amma dan adam kam ai yana girmama banza ma ha dan adam baka ga yana girmama gunki ba baya magana baya komai a to dan ya girmama ka kuma yanka dauka girma kake da shi ai ba ka da girma girman ana maganar mutuncinka ya zube a gurin Allah amma ɗan adam da zai saffata itace kuma ya zo ya bauta masa baya magana baya ce masa komai kuma yana roƙonsa to wannan dan ya zo ya girma maka sai mai watakila yan kudin ka ya gani ko watakila yan mukamin ka ya gani ko wani dan matsayin ka ya gani yake girma ba banza a banza amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa mutuncinka ya zube kuma kimarka babu ita shi yasa kake zina na hudu illatul ghira karancin kishi karancin kishi yake sawa za samu mai zuwa yana so yayi zina da wata ko ma yana yi so kuma baya son a da matarsa to ai wacce kake yi ko matar wani ne ko yar wani ne ko uwar wani ne ko kanuwar wani ne ko yar wani haka ne so da kana da kishin kare jinsi da ba za ka keta wannan jinsin ka ci masa mutunci ba ba za ka yi ba ba ka da kishi da ka in an yi da kanuwar ka bai kamata ranka ya faci ba ko in an yi da uwarka bai kamata ka bata rai ba ko in an yi da ka, bai kamata ka ɓata don duk wacce ka je kake yi da na wani wani kake haka ne sau da aka sa malaman suka ce abin da yake kusanta ka kai zuna ba ka da kishi ne da kana da kishi za ka kare mutuncin kowane irin jinsi jinsin matar wani ko jinsin kanuwar wani ko yar wani ko kanuwar wani ko matar wani ko surukar wani za ka kare wani to ma tun da ba ka da wannan kishin to za ka keta wannan al'amarin saboda rashin kishin wannan kenan na biyar ne suka ce abinda yake kusanta ɗan adam daga yin zina ne wa'adul fadila abinda ake nufi da wa'adul fadila shi ne mutuntaka da ɗan adam yake da ita sai ya tattara ta sai ya tona rami sai ya bunne ta sai ya zama zindir ai ka dai gane ko wato duk falala da kima da wasu abubuwa duk sai ka tattara su sai ka ne su sai idanu ya ke kashe sai ka zamanto kawai cewa kai yanzu gayan dan adam ne wanda ubangiji yake sa da kulikal insanu halu'an idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manu'an to wannan iyakar guda ukun nan kai ne shi yanzu don baka shiga illar musallin ba da ka shiga illar musallin ba za ka yi wannan aikin ba to ba tun da ka tsaya akan gayanka na dan adam gaya wato ba miya ba sutura babu marfin kwano haka zandir din da kake a cikin al'umma ba ka da mutunci duk halayya nagartattu ka binne su idan ka samu wannan wani abin zai iya kusanta ka zuwa ga yin zina domin kenan baka jin kunyar kowa kuma ba wanda kake ganin girmansa a idanu haka abin yake tafiya abu na shida da yake kusantar da dan adam da yin zina shi ne qillatul haya ƙarancin kunya marar kunya shi yake iya yin zina amma mai kunya yana jin tsoro tunda ba ka da kunya ai za ga yanzu ko a bakin tasha ko a bakin kasuwa sai ga wani mutum ya zo yana taba jikin yarinya akwai kunya? na? a yanzu idan ka zo kana taba yarinya kana son ka taba jikinta kuma kana tabawa to da kai da tauren da ya koro matarsa yana tabe-tabe tabe-tabe mai bambancin ku da kai da shi a tabi abu bambancin kaga ba ka da kunya kenan shi taure ba ya kasa haƙuri da maye abinsa a cikin sirri bayan ya koro matar ihu yake kyakyakyakyakyakyakya na tafiya na ta abin nan ko to kai kuma yanzu a gaban mutane a bainar jama'a kake jangalan yarinya kuma kayan ta ka saya watakila ta kibiya don wani lokacin in kana tafiya sai ga wani ya cikin kafa da wake ne tana cewa ba ni kuɗi na sai ya ki ba da kudin yanzu gyalanta yake son ya ja saboda rasar kunya mala ana samu ko? ana samu masu yin irin wannan to to wanda ya yi wannan a bainar jama'a a kwararo a titi a bakin layi an yi layi ana sayan shinkafa yake wannan kana tsammanin in shi da ita ne mai zai faru in ba kowa na to malai ce sai dai Allah sauke lalle Allah sauke to qillatul haya ƙarancin kunya yana sa dan adam ya kusanci zina domin ai taɓa galanta ko wani abu nata kusanta ne da zina ko wala taqrabu zina abu na bakwai suka ce zulmatul qalbi idan zunubi ya yi mazuciya yawa sai ta zama ba ta da haske ta yi duhu saboda maza Allah ya ba da misali da zuciya yake kamar kyallon yaji mai farin sal aka Allah ya zuciya ɗan adam farko kama idan ya yi zunubi sai wani abu kamar bakin tawada sai ya ɗiga daga ta ɗaga wannan kyallon inda bakin tawada ya ɗiga za ka gan shi to haka zunubi yake akan zuci gobe ma idan kai sai ya ƙara faɗi gobe ma idan kai sai ya ƙara faɗi da haka har in babu tuba baka tuba ba to sai wannan bakin ya mamaye zuciyar sai ta zama baka to lokacin da ta zama baka kiran a harshen ka zai fita daga kunyar furta magana kowace magana kake son za ka fara idanunka zai fita daga kunyar wato kallon kowane irin abu kaga dama za ka kalla hannunka zai fita daga kunyar taba wani abu duk abin da kai za ka taba to shi kenan yanzu zulmatul qalbi zuciya ta yi baki kirin to shi kenan sai ka zamanto matsala daga nan za ka iya kusantar wato zina na takwas yana kama da wannan shine samsun nurul akwai haske na zuciya ba haske na jiki ba ko na tufafi akwai zuciya tana da haske wato wani haske Allah yake jefa mata kamar ana cewa Furkan, shi wannan hasken yufarriqu bainal haqqi wal batil ah, yana rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya da wata shubuha da za ta shigo idan babu wannan hasken yanzu an tafiyar da shi duhu ya faru to shi kenan sai mutum ya zamanto haka akwai na tara wadda ake malamai suke da saɓani a kansa shi ne suna cewa talauci to talauci namiji yake tilastawa ya yi zina ko kuma mace yake sakawa to wasu sun fi ganinta a kan mace amma dai al'asuru suka ce faƙuru ɗin ma'adamun imani tare da rashin imani wa adamun rida bil qadar da rashin yarda da kaddara su ne suke iya haduwa amma ba tsallan talaucin ba akwai wanda yake talauci da ma na tsoron Allah ko wacce take da talaucin da yunwa amma tana jin tsoron Allah kama idan talaucin ya zo kuma aka rasa imani kuma ba a yarda da kaddarar ubangiji ba to sai a shiga sako da tunanin cewa sakon zai fita. kuma ina ga kamar ko kwanakin bayan ta an yi ta hira da wasu yan mata ko daga jihar kaduna ne ina jin da bakin ta tsaye take bada tana cewa ba yadda za ce a rayuwa saboda ta shi ta fito take tallan kanta to kaga wannan akwai adamul iman akwai kuma adamu rida bil qadar akwai rashin yadda da kaddara saboda shi talauci al'asulu ba aibi ba ne sai dai yadda kake tafiyar da talauci ne zai iya zamantowa aibi amma hankali allah yana shimfida arziki ga wanda yake so ko da kuma wanda ko wanda ya ga dama da kuma wanda bai ga dama ba duka wannan na allah ne na goma sun shafi wannan zamanin Malamin waɗannan zamani ne suke kallon waɗannan abubuwan suna iya kusanta ɗan adam zuwa ga zina na goma shi ne shabakatun intanet wato abinda ake kira yanar gizo tana yaudarar wasu ta wannan hanyar suna iya kusantar zina ko ta hanyar bidiyo call ko ta hanyar ganin tsiraicin mata ko dai wani abu na batsa wanda ɗan adam zai downloading yana kusanta shi daga yin zina saboda yana kallon ana yin zinan kuma mai motsi kamar yadda muka faɗa jiya yana kallon tsiraicin yana kuma kallon masu yi wannan yana kusantar da ɗan adam shi ma zuwa ga ya shiga cikin irin wannan halin na goma sha ɗaya daga cikin abin da ke sakawa shi ne tabarrujan abin nan nisa shi ne mata su rinka fitan tsiraici kamar suna gayyato mazaje ne kusa da su marasa tsoron allah idan mace za ta tsiraici ta fito da jikinta ta kuma fito tana yawo tana tafiya taku daidai tana abin da ta ga dama to kamar tana gayyato mazinata ne su zo gare ta saboda ta nuna musu dukkan abubuwan da namiji yake da sha'awa yanzu an fito da shi a fili wannan shi ma kira ne zuwa ga wato aikata aikin zina ko kusantar zina sannan na goma sha biyu suka ce aflam wato su ne finafinai finafinai fina-finai waɗanda su ma ana samun ah, abin nan tashoshi masu nuna abubuwa da suka shafi irin waɗannan waɗanda suke kaiwa ga ɗa namiji sha'awarsa ta motsa kuma a shiga matsala ya kuma waɗannan suna daga cikin abin da suke wato irin a gani wanda ake mawaka da musalsalat waɗanda suke almajina abubuwan da ake na fina-finai waɗanda suke nuna batsa da abubuwa kamar na iya za a iya cewa ko iskanci da sauransu waɗannan suna daga cikin abin da suke ingira wasu mutane su shiga cikin ire-iren wannan na gaba suke cewa almujaharatu bi dhunubi inda ma yujahiru dhunub yushajji'u ghayrahu ala al-iktirafiha bayyanar da zunubi da yinsa ba kunya ba tsoron Allah ana yinsa ne a fili wanda yake yana daga cikin abin da yake iya karfafar da sha'awar ɗan adam kuma har ya kai shi ga aikata aikin zunubi wani abu na gaba shi da ya ce almujallatul musira mujallu da ake bugawa waɗanda wato suke tayar da sha'awa kaga sura musira wato sura abin nan foto wadda yake tada sha'awar wani waɗannan duka suna ƙarfafa waɗanda suke da raunin imani a wajen aikata aikin zina sai wani abu da suka kawo al'azani al'azani shi ne mawaƙa masu watsar alfasha masu harka da 'yan mata waɗanda suke rawa suke motsar da jikinsu ko'ina sai kuma kai aka jarabce ka da baka da abin kallo sai wannan to zai kusanta ka zuwa ga aikata aikin zina wani hadisi yana ba da tsoro a kan yaduwar irin waɗannan irin waɗannan waƙoƙi a cikin irin wannan zaben kuma ma za ka ga irin waɗannan abubuwa ɗin suna yaɗuwa ne ta hanyar matasa waɗanda ake da tsammanin future nasu zai zama mai kyau a nan gaba su ne za su zama wato rijalul gad mazajen gobe to sai kuma gashi an kama irin wannan hanyar banda wake-wake da kade-kade da kallon irin waɗannan abubuwan babu abin da ake a yi waƙa a yi rawa a kaɗa jiki zala ya yi bayani ya ce idan zamani duniya ta yi kusan tafiya to za a samu irin waɗannan abubuwa su bayyana har ma yana cewa za a gan su ma wasu su tufafi iri ɗaya suke za su kwana suna kiɗa za su kuma kwana suna rawa sai dab da asuba suke tashi daidai lokacin da ake fita masallaci su kuma lokacin da su naɗe ko matan su je su kwanta zala su ko irin waɗannan za su koma ɗakunansu ne su kwanta da siffar aladu wato ana kallon su mutane ne amma surarsu ta alade ne subhanallah kuma ana samun irin waɗannan sun ma yi yawa suna nan suna ta yin abubuwansu to in sha eh, tsaruwar waɗannan abubuwa malamai suka ce in intisharun na ne kamar ya tsoro wuta ne domin musifa ce a cikin al'umma a ce matakanta ba abinda da suke sai bin 'yan mata da wake-wake kuma yanzu kamar haka ake ko karatu ya yi wahala ba a ma yin sa ko haka ake barinsa ba a karatu amma shaidanci da waƙe-waƙen sun fi yawa ɗaiɗai da yanzu za ka ga eh, samari ba waƙoƙi suke ji ba yanzu ba ma wai samari ba yara ƙanana ma waɗanda ba su balaga ba har ma masu yawo da robobin nan suna neman abinci ko ba dole ne ya zama almajirai ba amma dai ko ba dole ne ka ce almajirai ba domin wasu ba almajiran ba yawa su ma sai ta musu adalci za a ga yara masu yawo da robobi da buhu na leda suna bin bola suna ɗaukan robobi da aka zubar da wasu tarkace haka za ga suna kai amma duwar da kai kusa da shi za ka ji wayar su kiɗa ne kawai take tashi ya yi caji ya yi komai ya yi download din kiɗa ba abinda yake ji cewa to wannan ka yi tsammanin cewa anya gaban za ta yi kyawu tun da wannan yarin tabbata nuna alamar kyawun ba waɗannan suna daga cikin abin da suke kusantar da ɗan adam zuwa ga aikata aikin zina wani abu da malamai suka suka shi shi ne rashin raba tsakanin yara a wajen kwanciya wato ya'ya mata da maza suna gwamutsuwa a guri ɗaya suna kwanciya to wannan fa zai haifar da matsala domin duk wanda ya tasan ma balaga to yana balaga ne da wata sha'awa haka kuma wannan bai fitar da ya mace ba bai fitar da ɗa namiji ba duk wanda zai balaga yana balaga ne da wannan sha'awar to jiki da jiki ba a raba musu wurin kwanciya ba to yana samar da matsala shi zai zo a hadisi aka ce ku umurci 'ya'yanku da yin sallah suna 'yan shekara bakwai idan sun kai goma ku buge su sannan kuma ku raba wurin kwanciyarsu domin wannan yana daga cikin tarbiyyar da zai sa namiji ya kyamaci ya mace mace ta kyamaci da namiji amma idan da jiki da jiki ake fara to komai yana iya samun sabawa to kuma komai zai iya faruwa rufaka usu na gaba kenan munanan kawaye ko munanan abokai wato jalisuhu su ne masu aikata aikin zunubi to wannan kuma hali yana kusantar hali kamar yadda muka ambata jiya sannan banda wannan shi ne shaye-shaye na kayan maye da ake sha su ma suna kusanta mutane daga abin nan tunda yanzu ana samun ma abin da idan wata ta sha sai ta ji babu abin da take so a duniya kamar namiji su masu shaye-shayen sun san wannan don haka sai ta aikata ba sha'a su kawai wasu ai har kwaya suke siya suna bayarwa mai bugarwa ko don yarinya ce ta su yi amfani da ita ko kaga wannan ai matsala ce sa'annan rashin rintsa idanu shi ma yana buɗo maka fitina sa'annan wani abu shi kuma da ake kallon su shi ma su su'ubatun zawat fi haɗu shi ne tsadar aure wani ya buga ya buga ya kasa samun abin da zai kayan aure to shi kenan in ba tsoron Allah shi kenan in ya samu inda zai je ƙazina to sai ta yi saboda kawai yanzu ya ma huta da sai ya yi kayan aure wannan su'uba ɗin tana jawa waɗannan abubuwa Allah ya sauke waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke jawo samun wato abin nan a kuwar zina ko kusantar yin zina kuma idan an kula za a ga cewa da yawa kamar kamar muna cikinsu da yawa kamar suna nan a cikin al'umma kuma ana kukan yin zina to Allah ya sauke Allah ya shirye mu nan ya kamata mu ajiye sai kuma darasin namu na gaba insha Allah za mu dora kan inda muka fiya na na السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.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

ubangiji ka tsare mana jimanin ya Allah Allah ka raba mu da firga da sharri irin na shaitan Allah ka raba mu da sharri irin na shaitan ya Allah muna roƙonka kasar mu Allah ka kawo masa zaman lafiya muna roƙonka ya Allah jihar mu ka zauna da mu lafiya ubangiji ya Allah ga bayan ka nan ciki da waje suna da bukatu na alheri ubangiji ka biya mu kowa bukatar ta alheri Allah ka shirya mu ya Allah shirya ta addini dika kai albarka cikin rayuwarmu kai albarka cikin iliminmu kai albarka cikin dukiyarmu Ya'yanmu da matanmu da ƴaƴanmu duka ya Allah ka sanya musu albarka Allah ka yi mu rayuwarmu albarka Allah ka tsare mu ya Allah da dukkan wato suna irin ta shedan bana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim تب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.